shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2015 miladiya ga mu a inda muka saba karatun littafin mu na kawai imamu maliki na rahimahullahu ta'ala ina dana biyu da karatun muna cikin kitabu suyam a kitabu suyam yau za mu tashi babu suyamin ladhi yaqtulu khata'an aw yatazaha شيني بابي na مشاهد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتطاهر حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه باب الصيام باب الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر بابنا yaya wanda ya kisa akan kuskure da an ka ce shi azumi na kafara yaya azumin kafara ta yake au ya tazaharu ko ko wannan da yawa matarsa zihari ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa aka ce sai ya yi kafara daga cikin kafarorin ya'yanta baiwa idan bai samu ba azumi sittin idan bai iyawa sannan ya ciyar ko to azumi sittin din nan kafara ce ya yaka azumi sittin din nan na kafara babu siyamin ladhi yaqtulu khatan babu na azumin wanda ya kisa daga da kuskure au ya tazaharu ko ku zihari ga matarsa wannan babu duka malam ya tattaro fatawoyi na bai samu wani hadisi da ya zo game da wannan ba amma abinda muka kulawa mi Allah madaukakin sarki ya ce cikin azumin waɗannan guda biyu yana cewa shaharai ne shaharaini ne ko dukan cikin kafarorin na zihari da na kisa cewa ya kai shaharaini ne to dama kalimar ne din nan ta malan ka sun yi muna fassara kaka kara kaka rage ne jere da juna babu tsinkewa wannan haka kowa ya sani to tambaya ina hukuncin wani abu da ya gito wanda ya sa tilasta ya aje shikenan abin da ya ruje ko ko akwai yana dorawa kai ne sai malam na son ya bambanta mana ce abubuwan guda uku na ƙilan rashin lafiya tana kawo haka nan tana kawo ka aji ko ba haka ba in ga macina tare da rashin lafiya ita akwai wani ƙari gare ta shine rashin tsarki ko tsarkin haida ko nifasi sannan kuma akwai tafiya uku ɗin nan ina jin ai su ne ke sa mutum ya aji azumi ko ko rashin lafiya ko kuma lalura haila nifasi ko kuma tafiya yana son ya bambanta muna ya ce to waɗannan ake a uzuri waɗannan ba uzuri ba ne to mu saurare shi mu jiya mala ya ce haddathani ya haya babana ya haya ya bani hadisi ya ce wa sami'tu malikan ya kulu na ji imamu malik yana faɗa a wurin nan ya ce ahsanu ma sami'itu kyakkyawan mafi kyawun fatawar da ni ji fi man wajaba alaihi siyamu shahraini mutatabi'aini ga duk wanda azumin wata biyu jere da juna sun ka wajaba a garai azumin wata biyu jere da juna a nasi na qur'ani sune wanda mun ka faɗa in ma zihari wa in ma kashi akan kuskure amma sunna ta kawo guda shine mi shine saduwa da iyali cikin ramadana da gangan shi ma yana kawo me yana kawo kafara ta azumi ko yana da in mun tuna to <clears throat> amma mali ya ce to ga duk wanda azumin wata biyu jere da juna ya ba garai fi katale likhatayin na kashin kuskure Auta ba hurin koyin zihari ga matarsa fa'arada lahu maradun sai rashin lafiya ta gitta masa kalimar arada gittawa kuma rashin lahiyan da ya buhu yarin jayayi ba irin mai ɗan sarki-sarki ciwon kai ko dauna a'a rashin lafiya mai tsanani wa ya wa alaihi siyamuhu hatta ka mai azumi ta hana ya azumi to annahu hukunci ne shi wannan in saha in ya samu lafiya min maradihi daga wannan rashin lafiya wa qawiya ala siyam ya samu ƙarfin yin azumi to shi hukunci ne falaisa lahu an yi akhira zalika bai da dama ya jinkirta bayan ya samu dama sa'ad da duk yadda yau kan yana ya ɗaukar azumi to bai da dama ya ce amma bare samu ɗan ƙarin ƙarfi zuwa gobe ko jibi ya ɗauka a'a nan take ya ɗauka to in zai ɗauka ya isalin abin da ya yi wa huwa yabni alama qad ba min yamihi zai yi bina'i zai yi gini akan abin da ya shuɗe na azumi ne in ya yi azumin wata guda to yanzu sai ɗora shi kenan wata guda ya rage in ma azumin kwana arba'in ko hamsin duka dai abin da ya rage shi zai safawa wannan na marashi lafiya ko rashin lafiyar da ba azumi tare da ita to ya ita isalin mace fa wadda ita ma haila ta gitta mata ƙari bisa ga rashin lafiya wa kadhalika mar'atu <clears throat> wa kadhalika mar'atu allati yajibu 'alayha as-siyam fi qatl nafsi qatl an nafs khata'an idha habat bayna dhahray siyamha annaha idha qahrat لا يؤخر لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت معنى يتي وكذلك المرأة هكذا هكونتم متيكي التي يجب عليها الصيام ود أزمي وجب كنتا في قتل النفس نكشرا يوا خطأ أكن كسكري إذا حاضت إذا هيلة تزو بعد ظهري بين ظهري صيامها tsakiya azuminta tsakiya kalimar zuhar zuharai kaza sai a ce tsakiyar kaza zuharai a sahabe yana tsakiyar sahabbai ne zuharai siyamiya tana tsakiyar azuminta to sai ya zo mata annaha hukuncinta idza dahurat ko shi ta kare al'ada ta na haila ta samu tsalki to la akhiru siyam ba ta jinkirtawa ran nan ɗaya da azuminta ya ka'in eh, jininta ya ɗauke inda ranana ranar ɗaya ba ta azumi tun da ba ta ɗauko tun kamu alfijiri ba amma gobe za ta ɗaura wahiya ita ma tabni za ta yi bina'i ma'ana gina gini alama a akan abin ta riga ta azumta waɗannan uzurra guda biyu su ne malam ya ambata to ya isalin rashin lafiya tun da ma ita uzurita ta tafiya an tana ciki ko ba ta ciki wa laisa li ahadin وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وليس لأحد بايا هلتا قوة وجب عليه صيام شهرين متتابعين ko wanda azumin wata biyu suka wajaba a gare shi kuma jere da juna kuma wannan cewa jere da juna fi kitabillahi a littafin Allah ya zo In ba wai kila kiyasi aka yi ba ko wani abu an ka hitar kuku a'a nassi na daga Allah inda an ce mota tabi aini, to bai halatta ga kowa ba an yaftira ya sha ruwa ya aji azumin da ya kai illa min illatin sai wata illa illa min illatin to illat sai ya da badal ya fassara ta yace maradin au haidatin fassara na na illatin illatin akan tanwini da kasara maradin shi ma tanwini da kasara badalina na illatin rashin lafiya au haidatin ko haida waɗannan guda biyu su ɗaya illa to akwai tafiya ala gahar ta malam ya ce wa laisa lahu an yusafira fa yufira bai halatta gare don ya yi tahiya ya sha ruwa ba don tahiya ba illa ta ba ba uzuri na ba karɓaɓɓe in dai shaharai ne mutattabi aini an ka ce to tafiya ba ta sa aje shi haka ya ce ƙala malikun ma malik ce wa ahsanu ma sami'tu fi zalika wannan duk cikin fatawoyin da ne ji wadda ita a mafi kyau da ji alama cewa ya ji wasu ko to alhamdulillah nan an yi muwafaka kuma nan lalle haka fatawar take mafi yawan malamai sun tafi kan cewa illatul maradi da illatul haibati su ɗe sun ka halatta aji azumi na mi na kafara saboda mi saboda tafiya ko wace iri ta kana iya dakatar da ita kila an fahimta za ka dakatar da ita da tafiya ko wace iri ta in ba ta rashin lahiya ba a kula ai ehin tahiya hajji kana dakatar da ita don wannan ya yi hajji zama wajibi a yanzu tahiyar mi tafiyar wata ah, saye da saisuwa tafiyar kaza duk tana yi in ma tafiyar hajji na ana ɗauke ma ko ba haka ba tunda an ɗauke mu wani zuwa aikin haji saboda ɗaya zuwa aikin jihadi saboda ɗaya mata ta yi ko ba haka ba eh an ɗauke ma wani zuwa aikin jihadi zuwa jihadi saboda ɗaya ya aure samun aure to kaga bale wanda ka kafara saboda haka akwai azaro da yawa wanda aka ɗage tafiya to in dai ba ta yi rashin lahiya ba ita a kula mun gane wannan babu ma ya fa'alul maridu fi siyamihi ga wani karin fikin nan bari mu jiya باب ما يفعل المريض في صيامه قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ صفته ما لا تبلغ ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر anan fikihun da malam ya su yaka sun ya fitar cewa irin azumi na wai da kullum ma'ana na nafila ko ko azumi na ramadana da irin da ya azuma banda na kafara to akwai wasu dalilai waɗanda ƙari bisa waɗannan masu sa a aji mun san dai akwai rashin lafiya da ita zai fara buɗawa sannan akwai tafiya to sai dai a nan wajen rashin lafiya malam ya ɗan tsananta sosai har ya zan ya wasu sun saba mai ga haka tsanantawa da malam ya yi mu saurara mu ji abin da ya ce wajen rashin lafiya ala yahya yahya ya ce shi almajir imam malik ya ce sami'tu malikan na ji imamu malik ya kulu yana cewa al'amurul ladhi sami'tu min ahlil 'ilm al'amarin da ni ji ga ma'abuta ilimi annal marida haƙiƙa shi marar lafiya idza a saba maradu idan rashin lafiya ya same shi rashin lafiyar da alladhi yashqu alaihi siyamu ma'ahu rashin lahiyar da azumi zai wuya shi azumi tare da wannan rashin lafiya shukku zai zan mu shakka da wuya ya azumi nan wayu rashin rashin lahiyar da ka wahal da shi daga ta'abuna tana wahal da shi da ƙyar zai ko yi da ƙyar sai ya galabaita wa bulugu zalika min wannan ya kai matuka fa inna lahu an yi to ya halatta ya sharuwa to nan malam ya dan tsaurara sosai siffofin ga da ya ba rashin lahiya an ka ce ya tsaurara sai mi sai rashin lahiyar da akwai wahala matuka sai rashin lahiyar da in yi azumi zai galabaita sai rashin lahiyar da ta kai makora zai aji azumi to na an saba saboda maradu da Allah mudaukin sarki ya ce fa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra malamai duka malaman tafsiri akasari musamman magabata ba su sa sharuɗa ga maradu ba sun ce duk abin daga al'ada ana kira ta da rashin lafiya duk abin daga al'ada ana ce mai safaru ta tahiya to shikenan waɗannan sun ya halatta aji azumi don su amma imam malik sai ya kawo ga rashin lafiya ya kawo sharuɗa guda uku na rashin lafiya akwai mushakka akwai ta'abu ya zan kuma rashin lahiya ta zan mubalihu ta zurfafa wannan sharɗi guda uku ga tafiya yasa sharɗi guda yace sai in tafiyan nan ta kai ana yi mata kasau a kula shi ashar din da yassa to duka waɗannan mu'alamai da yawa sun gitta mai akwai hadisi ya tabbata athari ya tabbata wata rana imamul bukhari ya yi rashin lafiya hannu ne yatsa ɗin haure ne ko yatsa haure ko yatsa ɗaya daga cikinsu ne yana ciwo in haure na ciwon haure in yatsa ta ciwon yatsa ni nan manta sai malaminsa ya zo dibinsa ha ibn rahawaihi mun san shi sosai ya zo dibinsa da ya gaida shi a to abin da kaza kaza irin da yawa da aka wa mara lafiya sai ce masa ah, bukhari muhammadu bukhari aba abdullah kunya kenan ko injin da ka aje azumi ga ramadana aiki sai ce a na aje ciwon haure na hako ciwon yatsa sai ce a na aje ya ce tawo na azade rauni ya sa sai ka ɗo azumi eh, rauninka ya kai sai ka ɗo azumi dorf ya ce ehe ya ce a ina ni ina ɗauka azumi ta da wannan rashin lahiya ga abin da ya tusgo na sauki mun fahimci wannan an samu magabata da abin da an rauni ana don a fahimta a kamar irin hadisai da daga zuwa wurare da dama tsauri ga harka addini in ba Allah ka bukata a yi tsauren na ba du'ufuna kamar yadda sassaucewa inda ba a son sassaucewa shi ma durfuna wanda shi mun ka ɗauka mu amma inda ka ɗauka da ƙarhi ko ba haka ba da tsauri ko a yi ko a mutu ko ba haka ba to durfuna shi sa manzo sallallahu ya ce ma Abu zarar gifari kun san koya da tsauri tsauri kan cikin sahabbai shi a tsauri ko amma annabi sallah alaihi lokacin da shi Abu zarar gifari ya nemi manzo sallallahu ya bashi gwamna a wani wuri Ya ce yace innaka mur'un da'ifun mhm, kasan kudu wanda tsauri ne yawa har in ya sheka ba a biya tai a iyakar durfu annan eh, Ya ce da'ifun a kula da wannan shi yasa ce Imam al-Bukhari kaga ko kila a ce kai ka kantare ka azumi kamar shi ya wata ko Ya ce na aza ko raunin ka ya kai sai ka yi azumi an samu masu tafiya wajen tafiya an samu masu tafiya farsaki guda farsahi shine ne shine mil uku su ajiye azumi kila an fahimta duk da wannan akwai sabani da yawa game da shin ma menene masu kasri masafatul kasri kasar su ya zan kaza ko ko yaya sai suka ce duk abin da aka ce mai maradu duk abin da aka ce mai safaru ba sai ka galabaita ba babu magana galabaita ciki ya halitta aji azumi mun fahimci wannan da ciwon haure da ciwon yatsa da mirɗar ciki da wani abu kai har ya zai in ma rashin lafiyar ita ma ɗin matsalar ba wata matsala gare ta ba amma matsalar ta sai an sha mata magani shi an matsalarta. kila an fahimta ba jikin ka ji ba amma muddin baka sha maganin ta ba to matsala za a samu ya halatta ka sha ka sha aji azumi ka sha magani kila an fahimci wannan saboda haka nan imam malik kusan mazhabin imam shafi'i ko in ce malaman da yawa cikin mazhabin imam shafi'i da su malaman hadithi irin imam al-bukhari da imam muslim da ishaq ibn rahawaihi da imam ahmad da yawa sun saba wannan sun tafi kan cewa rashin lafiya Allah ya ci saboda haka idan dai baka lafiya kawai ka aje an fahimci wannan na'am sai ya ce mi ya ce wa kadhalika al haka nan mara lafiya alladhi ishtadda alaihi al-qiyam fi salati qiyasi na akan zai wanda rashin lahi wanda tsayuwa ta tsananta gare bai ya tsayuwa fi salati in yazo sallah wa ba laga minhu wannan kuma rashin lafiya ta kai makura bai iya tsayi wamallahu a'lamu bi udhri dhalika min al'abd kuma eh, kai abinda Allah ɗaya san wannan shi ya san da ya kaji ya ce to wa min zalika daga cikin abinda Allah ya bato da shi ma la tablughu sifatuhu ko abinda akwai baka e kamanta shi sifatai ba ta kai wa da kaka baka e kai sifatai to duka ne in mutum rashin lafiya ta kai mai tsanani ya zan galabaita zai yi in ya tsaye faduwa zai yi fa idza balaga zalika idan ya kai haka nan sallahu wa jalisun sannan yaka halatta ya salla yana zaune shi ma irin wancan nan ishtadda malikun wurin ga shaddada malikun ko imam mali ya tsananta anan sosai da yawa an saba mai a wannan wurin hasali ma ai manzo sallah sallah ya kasance yana sallah tun da wannan ta nafila ce yana sallar dare kabbarta ta a tsaye ya kabbarta ta a zaune sai ya yi ayoyi kamar ɗari ko ɗari biyu sannan ya tashi sai ya rage abin da ya rage ga wannan surat yan awi ba su da tsayi sannan ya tashi ida su tsaye sannan ya yi ruku'i ya yi kaza ya kaza ya kare sallah duk da dai wannan nafila ce amma har ga ma ga farilla idan ya zan kana da matsalar tsayi ko jiwa ko wani abu ya halatta ka zauna ba sai ka kai ka labaita ba ba sai ka ta tsaye kana zubewa ana rika ka ba kana zubewa ana rika ka sannan a ce ku bari ya zauna ba sai an ce a zaunar da shi ba kakka kai a ce a zaunar da shi ka an ka ce a zaunar da shi kenan shi bai san da yake ba to kakka kai a ce ku zaunar da shi a tun lokacin da kana iya zama da kanka to sai ka zanna kai sallar ka zaune wannan shine jumhur da sun ka tafi kai ne kuma shine ya yi dacewa da munasaba ta shari'a yuridullahu bikumul yusru ga shi malam da kai ne yace wa dinillahi yusru ko ba haka ba addinin Allah sauki gare to yan ko addinin sauki gare to bai kamata sai ka wannan galabaita ba sannan a ce ka zauna ba sai ka kai ka ɗauki azumi ba ka iyawa ka ɗauka sai ai ma ɗurin magani ka san kuwa ba ya lalace sai ka galabaita ka ribce ka zube an kwashe ka ruhu zuwa asibiti ko zuwa ta clinic sai a ce to sai an ɗura mai magani ko sai an sa mai ruwa to kakka kai haka nan yawwa kai dai gwargwado dai baka da lafiya ka san dai tsakani da Allah irin abin da aka ce rashin lafiya ko yawwa rashin lafiya gaba ta fa wannan ba rashin lafiya dai wadda dai Allah ya kawo ma ta kaddara Allah samu gani game da tafiya ita ma malami ya ce wa kad arkhasa Allah wa kad arkhasa Allah lil musafiri fil fitri fis safar wa huwa aqwa ala siyam min al-marid qala Allah ta'ala fi kitabihi فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه malam nan yana kokarin ya faɗa ma rashin lafiyar da ta kai an ka aje ba illa gare ta ba ka aje azumi duk da dai cewa ya siffanta ta da wasu siffofi amma abin da ya sun ya ce ma wa qad arkhasa Allahu lil musafiri Allah ya yi rangwame ga matafi ya aje a fil fi safari na ya sha azumi in yayi tafiya ko ba haka ba to wa huwa aqwa ala siyami min al marid ka ko san mai tafiya duk ɗan matsalolin da ya haɗu da shi in dai ba rashin lafiya gare ba ya hi yin azumi he da marar lafiya ko ba haka ba to in ko han mai tafiya an halatta mai ya sha to ina gare ka kai mara lafiyar da ka kai baka da lafiya ana cewa sha kana cewa a wallahi kuma gashi alhali Allah ya sauƙaƙa ma qala Allah ta'ala fi kitabi Allah da kai ne ya faɗi a cikin alqur'anin sa littafin sa yace faman kana minkum maridun wanda daga cikin ku ya kasance marashi lafiya aw ala safarin ku ya kasance bisa tafiya yana kan tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra to shi kirgat kwanakin da ya sha zuwa wasu kwanaki na daban shara masu to kaga in dai mara lafiya an ce an halatta masa ko ku in ma har dai matafi an ce ya sha to ga ina ga mara lafiya an gane wa kanan yace fa arkhasallahu lil musafiri Allah ya rangonta ma mai tafiya fil fi safari na cewa shi aji azumi in yayi tafiya kuma wa huwa aqwa shi matafiyi ya fi karfi ala sawmi ya azumi min al marid fiye da mara lafiya saboda ka ya halatta mara lafiya aji azumi kamar yadda ya halatta mai matafiyi aji azumi a kula sosai ita ma wannan ta tafiya <coughs> wannan ta tafiyar kowace irin tafiya ta in dai ga luga ko ko ga al'ada ana ce mata safaru kila fahimta ga al'ada ana cewa safaru ba ɗaya ka ɗan tahinan cikin gari ba ko ku ɗan cikin gari ya gangaro zuwa ɗan gehen gari ko ba haka ba a indiya ana ce mata traveling safaru tahiya to ya halatta da ya yi tafiya ba tare da ƙayyade ta ba da wani mil ko da wani falsafi ko ku sai an kai wata tafiya wannan shi ya tabbatu a wajen malamai na cewa na cewa babu wani athari ko wani hadisi marfu'an daga annabi ko wani athari da ya khassasi ko ko ya ƙayyade safaru cewa sai mil kaza ko kilomita kaza a fahimci wannan kiyasin da wasu kai inda manzo sallallahu sallam ya sha ruwa a hadisin da muka gabatas na cewa a ya sha ruwa an ka auna daga makka zuwa nan ya kai lokacin kasaru munasaba ɗaya ta aiko munasaba ce ba don bai halatta ba hasali shi ma manzo sallallahu sallam a wannan hadisi bai da niyyar shan ruwa bai shirya ma shan ruwa bana illa abin da an ka faɗa mai na cewa akwai wasu sahabbai suna wahala amma sun dage ba su shan ruwa ba su aji azumi don ni don ka ya rasulullahi baka aje ba sai ya zan ashe to mun sallah sallan dole warware niyya te bare ya aje don mi don maslaha wasu kila an fahimta to ala kulli halin dai wannan shine fatawa mafi dacewa da lokaci ko wane lokaci mafi dacewa da zamani ko wane zamani kuma tafiyar komi tsawonta ko ko tafiyar ba kula aka yi da wahala ba wasu na cewa wahala hakula ba a kula da wahala ma'ana abin da ka magana da kafa za ka tahi ko bisa mota za ka yi tahiya ko bisa jirgin sama za ka tahi dan nan inda zaka ta kakka ɗauki ciya ta ya abuja zaka abuja da jirgi awa daya ne ko ko ai legas zaka legas awa daya da rabi ko awa biyu kuma baka ko sanin an yi kana cikin ac lahiya lau ko ba haka ba hasali ma kana isa in ka tahe da sahe karhe bakwai ko karhe takwas ko da haka zuwa wani bai tahe da kwana ba mai kwanan sahe ko ba haka ba saboda kan mi an wahala ciki kai a babu haka nan komi sauki in dai ana ce mai tahiya ko run idanunka kai sai ka ga ka gani ka wuri in dai tahiya ta ko kana aji azumi a fahimci wannan babu sharaɗin sai an wahala sharaɗi ya ta'allaka na ga kalima a safaru kamar rashin lafiya babu sharaɗin sai an galabaita sharaɗi na almaradu an fahimci wannan wannan shine fiqihu wanda ka daidai da nususu Allah ya samu gani Babu na gaba babu nadri fi siyami wasu siyami anil mayyiti yau gaskiya za mu ta samun amsoshi muna ɗan ba da akasinsu kamar irin nan kila fahimta إيه. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار an Sulaiman بن يسار مثل ذلك wannan hadisai ko asari guda biyu na farko ba su da matsala ko sakamakon haka haka nan ba su su tana kusanta zama daidai ko ma daidaita illa dai da yake masu ta hakikin wani sun ce wai hadisan guda biyu da ifaina na yi mamaki mai ta'aliki ya ce ifi saboda wata illa da ya gani bari mu jiya ya yahya an malikin annahu balagahu wa ita illat an sa'idi bin musayyabi annahu su'ila an rajulin nazara siyama shaharin hallahu lahu an yatatawwa fa qala sa'id yabda bin nadhari qabla an yatatawwa wannan fatawa ce ba jingina ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba jingina ta ga wasu sahabbai ba abin da ya fahimta na ya baɗi bari mu faɗa ma in ka ji ma daidai ka ce haka in bai ma daidai ba ka samu wata amma da shart ɗin ka kawo dalili haddasani yahya an malikin daga imam daga malik yace annahu balagahu sanadi ya samai athari ya samai an sa'id al daga babban tabi'in nan sa'id al-musayyib ko yana min kibari yana cikin manya manya dabaka ta biyu dabaka ta biyu tabi'ina ko dabaka ta farko sahaba dabaka ta biyu kibaru tabi'ina to yana cikin kibaru tabi'ina yana ɗaya daga cikin manyan malamai madina guda bakwai ɗin nan hasali ibn madini ali ibn madini ya ce ban taɓa ganin ni ban san cikin tabi'ina wanda ya yi ausawa ilman min sa'idin wanda ya sa'id bin musa ya ilimi ban san shi ba ni dai in ji mi in ji almadini ali madini abokin takwaran imam ahmad na da shi da imam ibn yahya ibn ma'il dukansu da da ibn madini da imamu ahmad da ibn ma'ini malamai na ga imamu bukhari ko ya ce to ban san wani wanda ya hisa irin musayyabi ba a cikin da ɗabakar tabi'ina malaman hadisi dukan sun ittifaki cewa hadisan mursal na sa'id musayyabi mursal ya ce ɗaya wani ya ce ko ehe ko ya ce dai annabi ya ce ba tare da ya ambata sahabi ba su ne a sahul marasi mafi inganci saboda kasancewa ta thika lil kasancewa ta yana da kusa kusa da sahabbai da yawa kasancewa ta layu da lisu kasancewa ta kasancewa ta to nan fatawa ya basuwa annahu su'ila an rajulin an tambayi shi sa'idul musayyabi game da wani mutum nazara da ya ɗau alƙawali siyamu shaharin zai azumin wata guda alwashi na ɗaukan ma Allah alwashi na nazara to sai aka tambaye shi sa'idu shin alagawar ta malam hallahu an ya tadawa shi wannan ya samu ya dawo ya aje alwashi ya yi na nafila kila an fahimta fa qala sa'idu sa'idu yace li yabda bin nadari qabla an ya tadawa shi fara da biyan bashi alwashin da ya dokan ma Allah shi fara biya ka mushi ta dawo wannan fatawa ta ta an fahimta bai jingina ta ga kowa ba kuma hakika ta tabbata ga sa'idu musaibi a wurare da dama da mutane da dama suna ba da mi suna da suna jingina wannan fatawa ga saidin musa musayyibi kasancewa ta zo nan balagan daga Imam Malik ba shi ce a sai a fata ba ina jin muna da ka'idar cewa in a cikin hadisi ko ko a cikin mudda Malik wani abu ya zo sanadi ne ya katse ko sanadi ne an kai wani abu to akwai bukatar mu kalatu wasu wurare ko in mun ka sa magana tabbatar ta ga wanda ya faɗe ta ba bukatar mu da'a fata don wanga sanadi to ga magana tabbatar ta ga sayyidin musabi mun fahimci wannan ehe illa abinda adda saura sai ka ce shin wai to sa'id ibn ya yi daidai anan ko bai daidai ba shi shi tambaya to ina jin kuma duk da dai ka in sauri yanke hukunci amma Allah ana biyar ka bashi to shin ka biya bashi ko ka bada kyauta mihi a gara ka biya bashi ko ba haka ba mutum yana biyar ka naira dubu ya to an san naira dubu ne ka ce wallahi ban da ko ɗari ya hankuri ka je ta yi kusan gobe ka dawo amma ga ɗari biyar ka hau mashin <laughs> to wani irin kauɗi na da karambani ka ce ga ɗari biyar saura ɗari biyar a ya yi sauƙi ya yi fasa ya yi ma'ana ko ba haka ba ihin kuma haka ne kuma ai malamai da yawa ko da yake ba shine raji hidin ba amma wasu malamai sun yi ta ba da fatawai, kuna jin ta sosai ko kuma anan na cewa hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumci ramadana sannan ya rake shi da kwana shidda an sani ko Ihin. ya zan kamar wanda ya azumin shekara tambaya ba ta maimaituwa na cewa to ina hukuncin ya halatta ga wanda ya samu matsala aji azumi an fahimta ne na tafiya ko na rashin lafiya ko mace mai al'ada ta aji azumin ramadana ta kammala ba azumin kwana uku ko kwana hudu to shi in ramadana an haka ramadana shin mi ta fara da shi ta fara rankawa ko ta fara wannan na nafilfili tambaya ta maimaitu da yawa ko ba haka ba akwai waɗanda ka cewa ta fara maimaitawa ta fara rankawa akwai waɗanda ka cewa kuma ta fara yin mi ta fara yin nafilfili daga cikin dalilan ma cewa ta fara ranka ramadana ta kwana suna cewa ai ba a yin kyauta ana biyar kafarilla kila fahimta to haka nan wannan munasaba ce ko ku wannan dai istinbati na in kaji la'alla ya yi muwafaka ko la'alla bai muwafaka kuma shi azumin nafila ko ba kai shi ba ina jin babu turke ka wajen Allah a ce dun ba kai ba amma alƙawalin da ka ɗauka ma Allah shi kuma in ka tahi ba kai shi ba alhali kuma ka samu fusha ka samu wata yar dama ta yi amma tsaya wajen kalmar dare sai ka tsaya wai fili. kila fahimci wannan Allahumma kila in da mun muka dan bada uzuri kila a ce i kana e na nafila in ya zama kamar da malamai suka ambatawa nafila mai dalili ko nafila mai wucewa akwai annawafilul mutlaq akwai annawafilul muqayyada ko muayyana akwai fili sai a ce azumin nafila dai ina ji azumin nafila ya halatta kai shi ko da lokaci ko inda ba in ba cikin ranakun da nasi ya zo ba azumi ba irin asabar ko koran sallah ko ko wani abu ko to amma sai ya zan ai daga cikin azumin nafila akwai arfa to ka dauki alƙawalin za yi azumin wata guda ko kace za ka fara gobe za ka fara sai an ka ce gobe arfafa to mi za ka yi kai arfa ko ko kai na ramadan eh kai ko kai na na nazaru ka malamai suna cewa da yawa in ya zan mu ayyana ayyananne na mai asali na mai asali mai dalili mai sababu shi sa suka ce mazatu sababin to shi ana iya yi ne saboda wannan dun wucewa ya kai a fahimta saboda haka wannan fatawat ba ta da wani kura kanta kala malikun Malik yake cewa ba lagani ba wajen sa'ido ba dai wa ba lagani labari ko hadisi ko athari ya zo man an Sulaiman ibn yasar daga Sulaiman ibn yasar shi ma Sulaiman ibn ne thiqatun fadil shi ma thiqa ne sosai yana cikin fuqaha sab'a shi ma na Madina amma shi na cikin dabaka ta uku su Sa'id ibn Yasarin yannan suna su suna cikin kannai amma shi ma thiqa ne thabtun nan kamar sa'id musayyabi shi ma sulaiman ibn yasarin duk malaman hadisi sun rawaito gare asali ma duk sab'a sun hidda hadisi ne in man ka ce sab'a muna nuhin kutubu sita da mun ka sani plus imamu ahmad ko duka sun fi da hadisi ne shi ma ya ce mi shi ma ya labari ya zo garan mithilu zalika shi na ba da irin wannan fatawat na cewa mi na cewa shi dai fara biyan alwashi ne kandame kandashi na fila Allah samu fahimta ga wani abu nan na har yanzu na fifiki sosai kala malikun kala malikun man mata wa alaihi nadrun min raqabatin yu'tiquha aw siyamin aw sadaqatin aw badana fa awsa bi an yuwaffa dhalika anhu min mali fa inna as-sadaqata wal badanata fi thuluthi وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لأنه جاز له ذلك في رأس ماله لأخر لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء hatta idza kana inda mautihi sammaha hatta idza kana inda mautihi sammaha wa asa an yuhita bi jami'il mali falaysa dhalika lahu wannan gabat istidradi na malam yayi saboda ya ambaci kalima alwashi to alwashi takan zamo ta dukiya takan zamo ta jiki takan zamo ta wani abu daban ko to kamun ya zo ta harka azumi da yake kanta ya bude babi to bari ya ɗanyo istidradi ya ɗanyo ya ɗan kalato ya ɗan baka wasu fa'idodi game da abin da dama za ka cin mai in Allah ya so a gaba amma ya bari ya buɗa ma da shi don ka fahimci fikihun in azumi in ya zo ka fahimce sosai ƙala malikun imam mali ya ce man mata wa alaihi nazarun wanda ya mutu ko da ya mutu ana biya te nazarun alwashi ya riga ɗo, mu Allah alƙawari alƙawalin mi min raqabatin na wani wuya ma'ana bawan da zai yanta sadda akwai bayin aw siyamin ko ya ɗauki alƙawlin zai yi azumi aw sadaqatin ko ya ɗauki alƙawlin zai ba da wani abu cikin dukiya ta na sadaka aw badanatin ko ko wata taguwa tara kuma zai ɗauka ya bayar sadakatin sai mu aza shi wajen kuɗi da abin da ya kamanci haka badana sai mu aza shi wajen dabbobi to fa ausa bi an fa zalika anhu min mali to dai do alwashi sai ya ba da wasu ya ce to kuma ko ya mutu a cika mai wannan alkawari ko ya mutu to mi a isali malam ya ce to fa inna sadakata wannan sadaka wal nata da wannan taguwar da ya ce a bayar sadaka ta kuɗi kenan wal badna ko dabba da ya ce a bayar to wannan fi thuluthihi cikin thuluthi aka kai da ita katta ce dai bisa uku na dukiya ta yi tsakanin na aka ba da ita ko eh. afa atasaddaqu bi thuluth mali kala a wa thuluth kathir aw kabir ko ba haka ba daga dai da ba dai manzo sallah sun yi bari a cikin sulusi ko mhm to saboda haka cikin sulusi malam ya ce wa huwa yubadda alama ma siwahu min wasaya ana fara da wannan wasiya ana farawa da ita bisa kamun sauran wasiyoyi waɗanda ba wannan ba akwai wasu yoyin da zai yi lokacin da yana gara gaga akwai yoyin da ya kai waɗanda ba harkar sadaka ba ko ba haka ba na cewa ku ba wani kyauta ku ba wani kaza duk ɗaya kyautata ma wani ko eh amma waɗannan da ya ɗauka na sadaka ya bayar da su aka farawa ya ce wa huwa yubadda alama siwahu min alwasaya illa ma kana mithlahu sai abin da iri ne na duk wasiyar da ya to da irin wannan in dai akwai irin wannan da ita aka warawa sai in wasiya ita ma irin wannan ce ta mi kenan ta sadaka sai sadaka ta ko ko ta ɗauka alwashi kila a fahimta wasiya kala biyu ta akwai wasiyatu nazarin akwai wasiyatu ghairu nazarin. wasiya shine mi shine bayan mutuwa kace ce azartar da abu kaza to in lokacin da kamun ka rasuna kaka ba da wasiyoyi wannan wasiyar dabanta ta bambantu da abin da ka ɗo alkawari ne shi ko nazaru ka ɗauka alkawari ka ɗauka sai dai kana jiran ranar ta yi ba ta yi ba kila cewa ka yi idan baɗiwar haka ta yi ko ba haka ba na ɗauki alkawalin zan ba wani ragon suna ko ko ragon layya zan ba wani ragon ga layya na ɗauki alkawalin zan raba rago goma na layya alkawali ka ɗauka ko kuma wani ka kan ma alƙawali ga Allah tsakaninka da Allah na cewa in Allah mata in mata wa ta haihu ka kan ma Allah alƙawali za ka ba da wani nazaruna ya bambanta wanda ba alwashi ka ɗauka ba yanzu abin ya samu yanzu ka ce ka ɗauki alwashin ko ko ka bar wasiya to daga cikin yan na ku zo ku ji kaza kaza kaza in na mutu ku ba wani kaza in na mutu ba alƙawali kai ba ba nazaru kawa Allah ba kila fahimta to ya hankata taho cikin dukiyarka abinda za a farawa a fara hidda nazaru alwashi alƙawalin da ka ɗauko ma Allah shi aka farawa sannan sai a ɗauki sauran wasiyoyi da kai a zartas sannan a ɗauki dai sauran abubuwa amma duka kai ya fita ɗaya bisa uku na dukiya shi malam kasan ya ce mana to mu fahimta sosai ya ce wa zalika dalilin da yasa da waɗannan aka farawa annahu laysa alwajibu alaihim min an-nuzuri wa ghayriha babu wani abin da ya wajaba gare na alwashi da wani alwashi ka hayati ma ya taɗawwa'u bihi min ma laysa kamar abin da yake yayi taɗawu'i yace a bayar wanda ba wajibi bane shi yasa da alwashin na aka fara mai da shi wa inna ma yajibu dhalika fi thuluthihi abin da yasa an ka ce cikin sulusi aka fitarwa wa inna ma yuj'alu dhalika fi thuluthi abin da yasa an ka ce cikin sulusi aka sanya wannan abin khassatan kawai duna ra'si malihi ba duk dukiyar ba kai ya ce dukiyar a'a ka a wuce ɗaya bisa uku li'annahu dunda da dai lauja da lahu zalika da ya halatta ya alwashi ko ya yi wasiya fi ra'asi malihi ko da dukan dukiya ta ta canye la'akhara almutawaffa mithli zalika irin saboda halayen mutane da shi marigayin yana iya jinkirta wannan wasiya ko ya jinkirta wannan alwashi da ɗokan ma Allah ya ƙi hissai Minal wajiba al'umuri wajibati alaina al'amura wa wajibai garai hatta idza hadaratul wafatu sai mutuwa ta zo mai wasara almalu liwarathatihi sai sadda dukiya za ta koma ga masu gado samma mithla a shiya. sannan ya rinka faɗin waɗannan abubuwa allati lam yakun yataqada yataqadaha minhu mutaqabil a lokacin da sa'adda babu wanda ka iya an san wannan gare shi ya riga ya tafi ko ko in ƙara fasar ma ta ta lokacin da babu wata wahala da zai yi in hissa wannan abin kila an fahimta Ya ce inda ba a cewa thuluthul mali a ce kana iya wasiya ko da ta cinye dukiya to da matsala za a samu wace matsala keta ɗan adam zai sabbaba ma waɗanda za su gado ne musamman in yanzan yana jin wani abu game da su zai sabbaba musu rashin gado sai mi sai ya ji bai da lahiya ta ɗaukar mu Allah alƙawari ya ta ɗaukar ma Allah alƙawari sai ya canja dukiya ta wajen ya tabbata duk ta cin alƙawalan da ya ɗauka to dukiya ta kila ma sai an nemo ƙari sannan ya kira kuma zuriya ta ko ɗiya ne ya kama cewa na bar wasiya kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza bayan ya mutu su tashi kwambar ba su da wani abu irin sharrin ɗan adam yana iya haka nan saboda mi saboda ya san yanzu tun da yana raye bai hidda komi amma in ya mutu za su yi sai bai cutuwa in an mutu tun da ya tafi an fahimci wannan to don haka sai a hana mai wani abu cikin dukiya ta yi a hana mai ne a ce haƙƙi nai ɗai bisa uku saboda mi saboda Allah ya kiyaye haƙƙin masu gado a fahimci wannan sosai ya ce mi walau kana zalika ja'idan lahu da wannan ya halatta shi haka nan a kara a ashiya da ya jinkirta waɗannan abubuwa hatta idza kana inda mauti sai lokacin mutuwa ta tayi sammaha sai ya ambaci wannan wasiyar wa asa an yuhita bi jami'i malihi mai yiwuwa ma ta canye dukkanin dukiya ta yi to don haka falaisa zalika lahu bai halatta ya wuce ɗaya bisa uku an fahimci wannan shi yasa yana cikin babubukan da aka cewa awa shari'a wayo ko ba haka ba irin karɓar sadaka irin mun yi shi jam'u bainal muftariki wal iftiraqu bainal mujtama'i ko ba haka ba wanda an rabe a hada shi ko wanda an hade a raba shi dun me don yaudara haka nan ma shi ma irin nan wajen wasiya sai an kasa ɗaya bisa uku ba a wuce ma haka nan ba don kakkaci amanan masu gado inda ya halatta kai wasiya bi jami'i malika kuma ka mutu kuma a ce dole sai sun bayar da wani sayawa masu gado ne haka nan musamman in ya ga baya gari ya gaba ne ciki ya gami dan wane na ko dan kane ne ai dun ɗiɗɗen wa ko ɗan na su gado na gado ko kuma ya san tsakanin wan nashi da kane ne ba su ga maciji ana samun haka nan sai ya ji takaicin lalle shi za su gado ne sai ya ce mi sai ya ce to ba ya san maganin su sai gab da ya hararo abin sai ya ta wasiya ko ko ya ta dokan ma Allah alƙawali lokacin da ya kamuta bai ba komi ba kaga ya cuci ɗiyan wane ko ɗiyan kane ne ko ko a mata ne na mai sun kasu gadi komi yana yi musu haka nan ehin sai ya ce ai duk dukiya ta ya ba saboda Allah kuma wasiya ce kuma sai an hitar da ya mutu ba su da komi wannan ƙeta ce ko ko haka ala kullu halin dai dan adam tunda an samu irin labarukan tsahin labaru irin da wanda ya kawo magana rikazi dama asalin rikazi shi ga kawowa mutum ya ga zai mutu amma waɗanda za su gadon dukiya ta yi bai da wata dangantaka da su ko ku jittuwa da su ga kwara sai ya yi sanadiyar ɓada dukiya ta ya tarkata duk dukiya ta in dabbobi na da raƙumma da shan da mi ya sayar ya mai je ta zahabu ko fiddatu ya sa cikin ragga ya sa cikin kaza ya sa cikin tukunya ci dokar daji ya gina inda ba a kai turbuɗe sai ya zo ya mutu ba sai da dukiya ta take ba an samu wanda mi wanda kan ka, canza dukiya ce ya mai da ita zahabu ya mai da ita diamond ya ɗauki diamond ya haɗe sai ya mutu ko ba haka ba duk shi kenan yawa shi na mai ai lawaniyarci haka da ka cewa haka ba ka mai lawaniyarci wa kera mai malin kathora babin jana'iza na cewa ba a taɓa gawa ba a taɓa gawa ba a yi mata wani abin da duk ka cutar da gawa ba a yi amma sai ya ce wa kera ana iya fashe ciki lemalin kathora in dukiya tana da yawa in tana da yawa ya haɗe ta don ɗai tsananin kiyayya ko korowa to sai a fashe cikin ko ba haka ba daga cikin malamai abinda suka faɗi na ana basge gawa a duba wani abu na cikinta in ana tuhumar wani kashe ya sha magani in ana tuhumar wani abu in ana tuhumar wani abu ko ko ana tuhumar ya haɗa dukiya ta in dukiya tana da yawa ala halin shi yasa shari'a ta tsinkaye wannan tassa ta killace cewa kai mamaci ko ko kai mai mutuwa baka da haƙƙi na dukiyarka in dai bayan ka mutu duk wasidar da kai ƙablal mauti to ba ta aiki fiye da ɗaya bisa uku na dukiyarka an fahimci wannan tun da an saki wannan gabat da masu keta Allah yawa da su to yanzu game da dukiyata to game da nazaru na alwashi ba alwashin azumi ko ba haka ba to nan malam imam malikin ya umhani da istinbadi ko kiyasi ko kuma duk da dai fatawa ya amso abdullahi bin umar ya bada wannan fatawat amma muna da hadithi marfu'an bari mu saurari fatawat ta kwana wa haddathani wa haddathani an malikin annahu balaghahu anna abdullahi ibn umar kana yus'al هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد Wajen jalla mallayansa Allah ɗaya kai bai manci komai kuma Allah manzo sallah san shi kai ɗaya zan komai mun ta ba da wannan misali daga cikin wani muhadara da muka yi asbabu ikhtilafil ulama malami shi na iya ba da fatawa amma fatawa tana da ati athar hadith ne ka so in ce mu ce tana da hadithi ingantacce sabanin fatawa ta yi amma kila ya ba da wannan fatawar nan Abdullahi bin Umar ya ba da fatawa kuma fatawa kala biyu basuwa ga ɗaya ya daidai ga ɗaya an samu ƴan matsala amma mu saurara mu jiya wa haddathani an malikin annahu balagahu ehin ya zo balagan zuwa ga manzo zuwa ga amalik wato hadisi ya kai gare nan mai takiki ya ce atharun sahihun li ghairi saboda an samu shi wani wuri ban san abin da ya hana mai ce ga waɗancan na sama ba <coughs> annahu balagahu yace la hadisi ya kai ko athar ya kai ga malik anna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar kana yus'alu ana tambaya ta hal yasumu ahadun an ahadin aw yusalli ahadun an ahadin ɗaya na iya azumi a madadin ɗaya bayan an mutu ko ko ɗaya na iya ɗaya sallah a madadi ne ka tashi ka azumi a madadin wani naka da ya mutu wannan fatawar tana da faɗi sosai tana da faɗi don faɗinta yasa sai zan bata miƙe ba bari mu ji faya kulus da duk an ka tambayi abdullahi bin umar wannan fatawar ga abin da yake cewa la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin haka yake da fatawa ɗaya dut baiwa wani ɗaya azumi ɗaya dut baiwa wani sallah haka yake da ita yana umumi e itlaq to wannan rahimallahu abdullahi ibn umar amma sai an yi tafsil in muka yi tafsil sai mu gano farko a ce mutum ya tambaye ka kai yanzu ya tambaye ka shin wani nawa wani azumi idan ya mutu kana da uwa ko uba ko wani abu a yi mai azumi in ya mutu sai ka tambayi wani azumi na farilla ko na nafila ko na farilla ai gida biyu na na ramadana ko na nazaru in na nafila na ba a yi in na farilla na ko farillar ramadana ba a yi kila an fahimta ramadana ba a yi amma in na alwashi na ana yi wannan shine hadisi ya tabbatar hadisin abdullahi ibn abbasin da hadithin aishata radiyallahu anha hadith marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi yace duk wanda aka biya alwashi duk wanda aka biya azumi sama anhu waliyuhu waliyin sai masa azumi haka abdullahi ibn abbasin ya roto shi amun yazza yana bada wannan fatawat don azumi ya hanka ce ga hadisin Abdullah bin abbasin Aisha ta ce Allah ya ji ka Abdullah bin abbasin ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata azumin alwashi ba amun yake ba kila an fahimta sai an ka samu kan haka sai mu ce fatawat Abdullah bin Umar in muna son mu gyara ta sai mu ce to bari mu tsaya mu mai da ita yana nuhin na Ramadanin nafila ai mai uzuri ko sai mu ce yana nuhin haka nan amma fatawa alwashi babu ta cikin magana ta ban sani ba an gane karatu to haka ɗaya za mu yi an fahimta sosai amma in ana nuhin kacce kai amun in ka nan ɗaya ka sani kacce kowace sai mu ce ba kowace ba nassin hadisi ya tabbata da dai ba a biyan a ramadana ba a biyan nafila amma nazar ana biya sallah ina jin ita babu sabani ba a biyan sallah kila an fahimci wannan to sai mu dan dawo ga baya kaɗan a cikin fatawat abdullahi ibn umar kuma akwai wani amun cewa la ya ahadun an ahadin wala yusalli ahadun an ahadin kowa babu wani ɗaya wanda zai wa wani azumi kowa kila an fahimta to sai mu ce to mu da muka ce a'a ana azumin alwashi shin kowa na iya wa wani azumin alwashi ko akwai shi ma inda shari'a ta yi ma'ana misali zaman tare ina da aboki ina da makwacce ina da wani dan unguwa da mutuke ina da abokin karatu na da sauransu ya mutu yana da azumin alwashi wanda ya halatta a arama arama mai ina eh mai ban eh mai saboda miya ka'ida sama anhu waliyuhu sama anhu waliyuhu dole sai mi sai waliyinsa shi zai mai azumi ba dai abuta kawai ba ko zama tare ko zama unguwa hasali sun ce sai wanda shi wanda ya ba azumi shi an musabbabin wanda zai azumi na tahawa duniya na tahawa ta duniya an fahimta bari sake canza canza hausat ba duk wanda za kawa azumi sai in shi as sababu a kula da sababu shi as sababu na tahawa ka duniya to cikin waɗanda asbabu na tawakka duniya uwakka ko ubanka ko kakanka ko kakakka mace ko kakan kakanka ai ta tahiya in dai layin su ka biyo to su ya kawa azumi a kula banda wanda ko da shi ko babu shi kana ai tahowa ko ba haka ba kaninka ko wanka ko da shi ko babu shi dada bale abokinka ko ba haka ba ko da shi ko babu shi a kula da wannan saboda haka don abin da yasa su uwa da uba min kasbil mari min kasbi zun manzon sallah sallah ya ce an tawa maluka li abika sai da ya sun tabbatar da shi da min sa'ai abihi saboda haka fatawa daidaitatta idan mutum ya mutu ana biya ta azumma kala kala ana biya ta nafila ana biya ta na alwashi ana biya ta na ramadana ko ba haka ba kawai dai a ce a ah, to dai na alwashi a shi za a bincika wani nawa na kaji ya ɗauki alƙawari zai yi ya ce na ɗauki alƙawarin kwana bakwai ya ce zai azumi bakwai zai to shi kenan sai hada ma ɗaya ne ya halatta su yi rana guda in su bakwai na koya da azumi guda ɗaya rana su gama su sha ruwa an gama ya halatta in wasu sun kace ba su yi kila akwai yan era boy ciki sun kace su ba su ya ah, to wanda ko da shi bai ba ina ga na wani to kai da ahlus sunna ko ba haka ba kasan inda an ka sa gaba kaga sai ka za ka wa ubanka don ka ka shi matsala ta mai yawa ko ba haka ba kuma kaga sai ka samu lada ka shiga cikin awalidin salihin ya da'ula mun gane fatawat a lokaci ya yi malam ko kuma karokan lawar lokaci ya yi ko na ga kamata ko mu tsaya nan takwas da sha a tsaya nan to masha Allah akwai tambayoyi karanta sai in bada musu wannan ce assalamu alaikum allah gafarta malam don allah ina neman a taimaka ma babana da addu'a allah ya bashi lafiya to ubangiji Allah shi bashi lafiya dukkanin marasa lafiyan mu na gida ko na asibiti Allah ya ba su lafiya wannan ya tuna min akwai wani dan uwa shi ma malam Musa Shuni yana zuwa nan nan yake zama ko da yaushe shi ma baya da lafiya jiya ka bugo dan wani abu ya samu na yana wasu ayyuka karkashin fanka sai ya dan kuskure daga hannu nai sai tattahe da yatsa ta yi kuma ina jin ya ce hannu ne ma na dama sai eh, ta ce siyasa kuma shi ka tuki bai ta huwa ya ce to bangiji Allah shi ba shi lafiya dukan marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya <clears throat> wannan yake cewa assalamu alaikum don Allah malam menene hukuncin matar da idan ta haihu a hospital sai a bata maganin rage jinin nifasi bai da komi ai ya ciki zubar jinin din sai ya rage ba zuba da yawa bai da komai wannan ce assalamu alaikum kakka ce na ce ɗaya ban bada hujja ba muhammadu bin salim uthaim ya bada wannan yawwa kadiba fatawa arkanil khamsa na muhammadu bin salim uthaimin in ka zo kadiba fatawa na kitabut tahara a kitabut tahara kadibin masailul haidi wan nifasi a nan ma ya habba da fatawa ana shan magani a tsaida nifasi ko a tsaida haida duk da ya ce a sai in bai cutarwa matsalolin rashin lafiya da sauransu amma ya ba da fatawa cewa babu laihi illa lura ta samu inda aka yi wannan tambaya na cewa mace ta ka aikin haji an gama cikin aikin haji ba ta samu yin dawafin ifada ba ba dawafin wada'i ba dawafin wada'i sunna na ko ba a samu ba ana aibarwa in wani uzuri ya gitta amma ta samu dawafi na farilla ba kuma ga matsalar rashin jira ko wani abu ya gitto kuma abin ya zama mata abin da ya zama to yace mi ya halatta ta sha sai ta tsaye da abin sai ta yi dawafin ifada dinta wannan duk adiba masail da yawa kuma ya bada dalilai Allah ya samu gane <coughs> wannan ce assalamu alaikum malam ina jinkirta azumin kafara zuwa wani lokaci a'a baka jinkirtarwa karatun na gaba shi zamu yi wannan ce assalamu alaikum malam don Allah ina neman ƙarin bayani a game da fatawar imam malik da shafi'i akan kasar kyau idan na ɗauki maganar imamu ahmad tafiya ta ta kama ni ga azumi shi shin sai na dawo daga tafiya sannan na cika sauran azumi bayan na dawo daga tafiya. Assalamu. tambayar ta fita sosai. amma dai bari ɗaya mai bayani ban in ta hita da in bayanin ya yi daidai da abin da ya kanu hito in bai daidai sai ya sake rubuto mana don mu gane fatawa imam malik ko ko game da kasaru ko tafiyar da aka wa kasaru ga imam malik ita ya halatta a ji azumi wannan abu ne sananne ga imam malik shine mi shine mil arba'in da takwas wannan fatawa imam malik ce a fahimci wannan a sauran masu fatawoyi su ma suna da wannan na ƙayyadewa amma wasu sun kai mil wasu wuce mil 48 wasu ba su kai ba wasu kwanaki ma sun kace kamar abu hanifa kwana goma sha biyar wasu sun kace ta kwana goma a alhali akwai saɓani da yawa ciki amma abin da muka son mu ce ma babu nafi hadisan kitaban ko sunnatan da ya ƙayyade wannan tafiya da kilomita ko da mile ko da kwanaki ya ce sai kwana kaza babu tafiya an kace hasali ma an samu sahabbai da yawa daga ciki akwai anas ibn malikin ya yi tafiya kilomita uku ya yi kasaru ko mil uku ya yi kasaru kai akwai wasu da yawa masu zuwa gonakinsu noma ga wanda gonaki ne sun hada eriyar wani kasar ya ka in ya zo gona ta yi ko ba haka ba kuma da yawa an samu haka nan masu aji azumi sun kai tafiya to wannan shi ya tabbata kuma na ce ma shi an rajihi shi a kusan wanda nassi da nassi na hadisai da nassi na loga ka koya mai baya saboda haka in ka tafiya irin wannan tafiya ka ga dama ka aje wannan shine alkhairi gare ka game da yaushe haka ramkawa in ka dawo ka aje tafiya ka gama tafiya ko ba haka ba ana ranka a ranka azumi kuma bisa tahiya ai sai ka dawo in ka dawo ka zan mazauni gida karama wannan kenan amma ina ganin in bai fahimci abin ba sai ya sake muna bayani ta wata takarda ta daban insha Allah wannan ce assalamu alaikum malam ina buƙatar addu'a daga yan uwa ahli sunna da kuma kai malam addu'a akan jarabawa da kuma imani na na mahaifiyata da sauran mutane musulmi tambaya ta ita ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aji azumi ya aje ne saboda matsalar wasu ba domin tafiya ba to malam ka ce ana aji azumi a kan tafiyar ko da ba ta wahalar suwa menene bambanci afuwa shikenan hmm. na ce ana aji azumi don tafiya ni na ce Allah ya ce fa man kana marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yace wai na ce ban ce bane mun sallasa Allah da ke sarki yace haka nan mun sallasa hadisi ya tabbata ne ya ce an halatta an halatta aji azumi rukhisa lil musafiri wal maridi ko ba haka ba an an ce haka nan ba ina ce aje ba saboda haka aje azumi ya yi tafiya nassin aya ya tabbatar da shi nassin hadisi ya tabbatar da shi sannan kuma shine manzo sallah sallan ka bukata sahabbai ne su yi sai suka yi rataye suka laɓe kan cewa ai shi bai aje ba kila fahimci wannan sai manzo sallah sallan na anan ai ku fahimta ai manzo Allah ya hana wisa ko bai hana wisali ba sun ka ce kai kana wisali ya ce ni bitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ba haka ba to kaga kenan ashe ko yanzu ina kasan ko da ya ce ya yut'imu ya rabbu wa yasqini shi sa kaga shi bai da bukata to je bai da wata wahala bai da wani abu ko tahiya ko gida ko mi ko mi babu bukatar je aje azumi ko ba haka ba amma da an ka nuna mai ga wasu nan suna galabaita har ana zuba musu ruwa amma sun ce lalle ba su ajewa wai sai ka sha ya rasulullah sai annabi ya aje akwai wani bambancin karatu cikin wannan ajewa ba Allah ce aje ba ba hadisi ya ce aje ba muna so mu baka hikimar da shi manzon Allah ya sha ko ba haka ba hikimar da ya sha don ya sa su aje Don sun ki ajewa sun ki bin umarni na Allah ya ce su aje sai annabiya suna ganin kamar layi sun kawa Allah kamar irin ta tamattu'ina da an kai ko kirani ko bicin aikin haji ko sahabbai da yawa ai wannan shine daidai sahabbai da yawa suna kyamayyan wasu abubuwa idan suka ga annabi bai yi ba hasali ba ma wani mutum laihi ya kai ba ya zo ya tambayi ɗaya daga cikin mata ya mamu sallah sallam annabi su a ce mai ci ni ma ina haka ya ce ba ina ka nake ba shi da kullum son zai kai bai daidai to game da aji azumi ya sha annabi na aji azumi kaga dai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu haka ne nuna musu haka nan sai yayi abinda muka so mu ce aji azumi a tafiya rukusa ce rangwame na da Allah ya wa mutane mun sallan ya ce Allah yana son a zo ma rangwamce rangwamce ne kamar yadda yake son a zo ma wajibai ne Allah madaukin sarki ne baka rangwam ya baka kyauta ku karba a fahimci wannan amma aji azumi na sai shari'a ta ce ba ni na ce ba hmm. wannan ya dan kuri da larabci mutu ya dan kuri a karanta karantawa da ya karanta yace ayyadaka Allah li su'al kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaf'alu fi salati hal yatakabbaru fil julusi fil julusi istirahin aula ya yatakabbaru illa fil qiyam abin da ka sun ya ce shi manzo sallah sallah wannan ina jin dan shubhata ya samu ko kuma a aki yana son a wasu wa'azi ko a wasu bayani game da hakan kun san akwai wasu waɗanda su suna son su jalsa istiraha amma waɗanda suka ba sallah kila ba ba su fahimta san jalsa istiraha ba sannan kuma shi yana son yayi ta ko ba haka ba to gudun kada a ce yayi ta su ce ba su biya ta yi sallah ko wani mai kama da haka ko a tsangwamai sai a bi ta ɓoye kaka aka ta ɓoye sai ya taso ya zauna sai ya zanna in zai miƙe ce Allahu akbar kaga cikin lokaci guda ya istiraha amma bai ba ku sani ba don kakku batai ko ba haka ba shin shi yaka nuhi ana haka nan shin jalsa istiraha ga 'yan an ka taso daga sujuda aka yin ta ko ko sai an zauna in za a mikewa a yi ta an gane abin ko duk da larabcin nashi yana gargada to amma dai wani fahimta haka yake ko haka yake nuhi to amsa in za a taso za a zauna daga sujuda ehin yukabbiru hina kumu ka kula da wannan azizun Abu huraira ne sai ya taso in za ya zauna sai ya taso da kabbara ya zanna in ya zanna dan jin istiraha sai ka miƙe babu kabbara an fahimta duk wannan zaman da miƙewa duk cikin bayan tasowa yake to ba aiki kaga yanzu in ka taso bari dan baka fiki ko na hankali ka gane in ka taso daga sujuda ka zanna sannan za ka yunkura ka miƙe sannan kai kabbara to shi zaman da kai cikin me yake shi cikin sujuda yake ko kuwa cikin tsayi yake cikin tsayi yake na bayan na bayan sujuda ne ko to ita ko ka'ida kabbara ana yin ta ga aikin da attahi bayan sujuda kamar yadda kasan ana kabbara in za ana rukui ga aikin da attahi na yin rukui ai kabbara ga a ce sami Allahu liman ga aikin da attahi na tasowa a yi kabbara Allah ga aikin da attafi na tahiya a yi kabbara na a taso daga sujuda ga aikin da attahi na tsayi to sai ka taso shuru ka zanna to wannan zama wani iri na ba saboda haka amsa ba a kabbin amsa za a taso da kabbara a zauna waɗanda ka tsoron ka a ce suna jalsa ko ka wani abu da Allah su gyara ko ba haka ba sallah dai annabi ya yi ta kuma annabi ya ce sallu kamar aitu muni usalli duk da ban ce in baka yi istiraha babu sallah ban ce hakan ba amma dai sunna ce wadda manzo sallah sallan ya kai hasali ma abdullahi bin umar ya ce haka annabi ka salloli ne duka wannan da shi hujja albani ya ba su na cewa kowace jalsa sai ya masa istiraha kowace ba wai taratan wa taratan ba ko a hayanan ko ba haka ba eh a dai kula sosai Allah ya mu gani alaikum assalam wanda dai son muka kaida son muka rubutu amma in magana kila cikin waga magana mhm kamar misali imani ya tashi da kwakwara akwai cikin mamu waɗanda ba sa yin da cewa to idan ya taso da kwakwara zai zauna cikin mamu wasu za su yi shi kuma yana to malamin ne to bai zanciya to kun gane abin da yake cewa su ba su gane ba wai in abin da daga cikin dalilan da ka sa mutum ya yi shuru bai kabbara ɗin ga tasuwa ya bari sai ya zanna sannan in zai tashi ya yi kabbara taimaka wa mamu saboda in ya taso da kabbara shi wa zai zauna to lokacin da sun kaji Allahu akbar to shi ka san kai naka dan gargajiyar ya saba in yace Allahu akbar yanzu kana ganin tsaye ko ba haka ba to ya isalin isalin sai a koya mai ka gane sai a karantar da shi a ce haka akwai waɗanda nika dan wa tambihi waɗanda su ma suna irin haka sai to dan uzurin da ba su duk da dai kakku dauki wannan garan don kore na nima ni ce musu ni to ni dai ban iya barin jalsa isra amma in sun kaji ba su iyawa in sun kaji na yi kabbara su bani seconds kakkuwa ya taso a zan amma su dan bani yan seconds sai sun bani su sannan su taso to kuma haka wani daga cikin wasu duk sun fahimta jalsa suna yi amma wani daga cikin sa'in na ga haka ya kai ya an ka ce Allahu akbar sai ya bada son sakan saka kila sakan goma haka ya tabbatar da dai na gama dan zamana da nika yi na miki ina tsaye sai ya taso to dai haka muka yi amma alhamdulillah da ni fara musu da haka nan kila yanzu shi ɗaya ka haka da gaba ɗaya suna rikicewa amma shi ɗaya ka haka to alhamdulillah haka aka yi a zan karantar su Allah sa gani ina jin malam mu tsaya haka nan saboda lokaci ya tafi kada mu bada wahala allah ai hakuri ga wasu tambayoyi sai jibi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik